ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم الشيء هذا فشم هكني من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكفا تعينهم واتو الفرقة الناجية توقع من سنة توقع من كلا يكفا تعتد الشيوى بأنها أهل السنة سنة مزوى والسنة والجماعة لتار الجماعة المسلمين وهم الجمهور الأكبر سولي أجهم وفي توقع ما جرما والسواد الأعظم سولي كما غاربك ما في قلت لي مالك الإسافي كنان واتو سليك بن عيد كيسي تدبر أيها الأخ هذه الكلمات الغالية واحفظها ya fi kuwa tsaya ka ainihin wato natsu wajen cikin waɗannan maganganu qaliyat masu tsada wahtizha kuma kai kokari ka haddace su fa innaha tuzilu anka ishkalati awjabaha hamlu ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam almutaqaddima fi tafarruqi ala wahn al-amma waɗannan maganganu idan ka tsaya ka rike su maganganun malaman nan da aka kawo kala daban-daban idan ka tsaya ka nazarce su ka rike su za su kawo maka da duk wani ruɗani. wanda abin da dama ya kawo rudanin shi ne ɗaukar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fassara su da irin rudanin jahilai an ta ɗaukar hadisai ana fassara su da irin yadda jahilai ke fahimta su don kaɗa ka kalli yanzu maganganun malamai ɗin nan sai su fassara maka hadisan daidai ba irin fassarar da mutanen gari suke musu ba tawahhun وتوهم إنصاف الفقهاء وتوهم إنصاف الفقهاء كما ذات أينهم وتقاومك دنا وتحدث لما لم يسكي وجه فسر وتدهد شبهات أثارها دعاة الفرق الضالة لأن وإن مغندرين ذات وانت جيجو وتشبهات wadda masu kira zuwa ga ƙungiyoyin fata suka kawo shubha alladina raddu hadhihi alhadisa wanda su masu kawo shibohin nan sun tunkuɗe waɗannan hadisai bid'awa annaha tukhalifu alwaqi' suka ce wai hadisan sun saba wa abin da ake gani a raye abin da ake gani karara ne haifu tahkumu ala jamahiri ummar islamiyya bi dukhulin ce da hadisan kamar suna nuna cewa ne daukacin al'umman musulunci to za su shiga wuta wannan bihum su masu waɗannan wato kungiyoyin ɓata da ke kawo matsala game da hadisan nan wai suna tsammanin anna jamahir al'ummatul islamiyya yudinuna bi da'i wa dalalati ai mafi yawan musulman duniya suna bin bid'o'i da ɓata irin wanda su da sai suka to da bai a ce al'umma da manzara su yasa da yake cewa za su fi kowa yawa aljanna sannan kuma kawo hadisi ku ci da shi hadisi da shi ɗaya bisa saba'in ɗin su kawai yan aljanna wannan hadisin ya saba wannan waƙe kuma ana ganin musulmi suka ga suna a ƙungiyoyi da suke daban ba wannan ƙungiyoyi da ɗaya suke da kuke cewa ita ka ya tsira ba da haka hadisi da nan hadisai dole a yi musu wani ta'auli to wanda magana suke wahali kawai wala ya ce وما فطنوا أن جماهير الأمة الإسلامية تجذبهم الفكرة السليمة kuma akan cewa ai mafi yawan mutanen da ke cikin musulunci akwai wata ɗabi'a lafiyayya ta asali wanda suke jan su ina aqidatus sahiha suke jan su zuwa ga aqida da mafi yawan musulmai waɗanda ba su san ilimi ba su san kowa ba illa Allah ɗaya ba su in ba wanda suka gamu da yan bid'a suka rike da masu kwakwale ba suna nan akan wannan ɗayan ta Allah ɗin wannan tauhidin na asali suna kai shi insha Allah min dalika tamanna ru'usu mazhabil khalq an yamutu ala din a ajaib shi sa aka samu dama daga cikin jagororin farkin yan baya irin su ibn al da makamantansu bayan sun gama shiga ta cikin yan bayan sun kai sun kawo Duk kuma suna addu'a suna fata suna buri ina ma za su mutu akan addinin tsofaffi saboda addinin tsofaffin shi ne addini ne na gayyin babu wani rudani a ciki ko a cikin ilimi to babu shakka a cikin shi wala shakka anna hadhihi at-ta'ifatul mansurata hiya ala ma kana alayhi an sallallahu alaihi wasallama wa ashabu wala yake babu shakka a cikin cewa wannan wannan ainihin at-ta'ifatul mansura wato tawaga da kike ci nasara Allah yake ba ta nasara din nan ita ce dai ta tawaga da ke kan abin da Annabi alaihi salatu ke yake ci da sahabbansa radiyallahu anhu annaha al-haq saboda wannan tafarki shi kan gaskiya wal haqqu huwa ma kana alaihi dalilu wa ashabu gaskiya kuwa akan abin da manzon Allah yake akai da shi da sahabbansa sallallahu alaihi wa salamu wa alaihi wa radiyallahu anhu faman baqiya ala ma kanat alayhi jama'atu qabla tafarruq duk wanda yake ya tabbata akan abinda annabi da sahabbai suke abinda manzo Allah mutu ba sahabbai akai kafin kai da rabu dinnan ba ma kana wahdu shi kadai da yake akan wannan gaskiyar fa innahu hina idin wal jama'a wannan lokacin shi shine taron jama'a وبهذا يتجه معالم منهج السلفة الناجية والطائفة المنصورة ganin za ka ga an samu wato bayyanar asalin abin da shi ne manhajin wannan tawaga ta ilfiƙar najiya wa fa'ifal mansura duk manhajin ta abu na farko alkitabu wa sunna bi fahimtar salafil umma littafin Allah alqur'ani aiki da alqur'ani da kuma aiki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakkiya bi fahimi salafil umma amma ta hanyar fahimtar magabatan al'umma ba fahimtar ɗan baya ba ba fahimtar kanka da kake karantawa ba duk abin da aka karanta an za a fassara ya za a aiki da shi sai a binciki su mutanen farko ɗin da suka fassara da suka yi aiki da shi muhammadun wallazina ma'ahu wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawm din suwaye salaful umma shi kai shi muhammad alaihi salatu wassalam wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi almuhajiruna wal ansar wallazina tabauhum da wanda suka bi bayan su da ihsanin da masu kyautatawa ila yau mai har zuwa tashin ainihin alkiyama to kamar da muka ambata a nan wanda suka ji su akwai wanda suka ji su a zamani da tafarki su ji tabi'ai sai kuma wanda suka ji su a tafarki amma ba su bi su a zamani ba ne duk waɗanda suka fito baya har zuwa yanzu da suke magana duk wani malami da ya zo dubu wannan ta farko shi ma ya shiga cikin karafta salaf ta bangaren wato farki kenan amma a zamani za a kalla shi da zamanin shi kenan har a yanzu da suke rayuwa za a samu malamin da za a ɗauki maganar shi a hukunta ta da cewa wannan shi ita irin maganar salaf idan ta dace akan manhaji da tafarki da abin da ya faɗa a misali akwai malaman da suka rayu daga baya baya ɗauka irin su ibn taymiya su ibn Katirin, su al zahabi da makamantansu. duk waɗannan al-misali sai da aka shekara shida ana musulunci sannan suka rayu amma ana lissafa maganganunsu a cikin maganganun malaman salaf saboda sun bi harkar salaf duka a wannan zamanin muka ɗauka irin su al-muhammad su albani su ainihin wato abdurrahman al-mu'allili da makamantan waɗanda suka zo a wannan zamanin da muke rayuwa su ma wanda sai da aka shekara wajen dubu da ɗari uku da wani abu sannan suka bi duniya amma maganganunsu suna kan tafarkin salaf don haka sai an kula da wannan wajen lissafin suwa yake kan tafarkin salaf game da ainihin karanta wasu haka duk abin da za a fasara to da fasarar su za a fasara Kuma fasarar su ne ba za a karɓa ba wanda shine adalcin ainihin karatu haka haka haka adalci yake hukuntawa zai yiwa a ɗauko littafin ainihin wato karatun makiya a ce za a fassara da tunanin likita zai yiwa a gargar su dai ƙwararru ne akan abin da suke ba zai yi kuma a ɗauko littafin wato tattali economic a ce za a fassara da tunanin wato linguist masanin harshe ba ka ce za a yi haka ba a samu wato aka da barna da aka zai yiwa a ɗauko hadisan manzo Allah sallallahu Salama. a fassara da fassarar wasu mutane daban bayan ga asalin mutane da suka san hadisan suka shaidi zamanin karuwa hadisan ga su ba kuma da suka fita farkin su wajen karanta tarihi da rayuwarsu da tafarkin su da sanin su ya ga ku fasara wani san wani shashasha ake fasara shiga a yake da ita ga wannan abu na biyu daga cikin ma'ali na manhajin farkin najiya da'awatun ila tauhidul umma ala hadha kira zuwa ga haɗa kan al'umma amma bisa wannan fahimta duk da aka ce hada kan al'umma to ana so a haɗu kan gaskiya shine a haɗu akan wannan fahimtar ba wai a ce kowa ya taho da irin fahimtar shi amma a yi haƙuri da juna kada wanda ya soki wani ko duk wanda ya an faɗi ta magana wanda ba a haka yake so ba ya haƙuri ya yi kamar ba wannan zai yiwuwa wannan ya saba wa waƙi san haka ba shi yiwuwa zai yiwuwa a cikin misali a shi guda ɗaya a zauna a ce ga gaba ɗaya a cikin ɗarki guda amma kowa ya hayaniyar da yake so kuma a ce za a zauna lafiya a ce babu wata doka kwaya ɗaya take da suke gudanar da gida a sana ce kuma a haka ake so a zauna lafiya kowa da abin da ya gani ya haƙuri misali cikin gani nan cikin mota sai a ce a ah, Ko wani ya hannun daga dama haka ya kuɗi sabbin ya bi shi duka ba yi dole sai akwai doka da za ta gudanar da kowa zai bi ba don ana son dokar da kowa zai bi kuma kowa yake tusiya ya yi da ita yake alƙur'ani da hadisi to a bisa fahimtar waɗanda suka san alƙur'ani da hadisi su ne sabbin. da wanda shi ne ma'alam na shi yadda samun bi hablillahi wannan shi ne riko da igiyar Allah na uku wa huwa al-mu'ahhiru bi i'adati majdi hadhihi al-umma kuma shi ne abin da zai dawo da wannan al'umma darajar ta al-mafquta darajar da al'umma ta raka ta. wannan daraja ta fada a hannun wannan al'umma me ya zai dawo mata darajar shi ne komawa zuwa ga wannan tafarki. domin wannan tafarki, shi ya ba al'umma farko darajar da suka samu annabi ya fara wa'azi shi kadai sahabbai suka fara musulunta yan kaɗan kaɗan kaɗan har suka yawanta suka iya samun nasara a tunani da tattali da ƙarfin soja da tsaro da ilimi da duk abin da ake samun ƙarfi da shi a ƙarfin abokin gaba sai da suka samu sai da suka zama sune ne su fafawa tun ana jin ga wasu maɓarnata nan ga kafirai akalla su fafawa guda uku ake da su a lokaci akwai ru akwai farisa kai mutanen makka kowaɗanne ana ganin su wasu gagara harisa da rum suna da kishi da junansu su kuma a larabawa gaba ɗaya sun sallama rayuwarsu ga ƙwaishi suna ganin waɗannan allah yana son su ya ba su amana da ajiyar ɗakin shi ya ka fara shi da su suna yin abin da suka kira su su yi do and undo duk abin da suka ce a yi shi ake duk abin da suka ce kar a yi shi ake bari kaga suka kwatanta da irin yadda yanzu ake da kasashe da ake kiran sun fi kowa karfi irin amerika da rasha da faransa aka fa waɗannan kasashe su a lokaci. amma sai annabi da sa'i suka fara wa'azi ba su taɓa kaiwa ƙarfin waɗannan kasashen da ƙarfin masu amfani da tattali ba su taɓa kaiwa ba amma suka samu ƙarfi da imani da yaƙini da Allah ya ba su nasara kan duk waɗannan waɗannan sai da su da ke nasara kan su ɗaya bayan ɗaya in ana son musulunci ta nasara a wannan zamanin dole ne a koma a akan abin da salaf suke a kai duk wani kamar da ba wannan ba ko da ana cikin ya kawo na salaf ƙarya ne ba nasara ba illusion ne kawai rudani shi sa ga yana an ta gwadawa a wurin da kuma ba a samu nasara da ake nema ba a ɗauka za a samun nasara a addini da tafarkin Allah amma ba ta yadda mutanen farko suka samu nasara ba ya ɗauki wani salo daban a gwada dimokuraɗiyya a gwada gurguzu a gwada sarautar gargajiya duka an gwada ba ci ba wata hakiki amali halman shi da kuma ainihin tabbatar da buri wanda shine abin burin da wannan al'umma suke jira hujjinul mu'assasu al-fitra wallahu balighul amri don wannan addini ne aka gina shi akan halitta lafiyayya wallahu galibun wa amra Allah shi kuma shi ke cin nasara shi ke yin galaba akan al'amarinsa amma halin firkatin najiya wa fa'ifal mansura bayan da kaji manhaji to halin su kuma bi'atta qad waradat arba'atu awsatin min usuf an samu siffofi guda hudu waɗanda suka zo suna siffanta wannan al'ummar a fa'ifal mansura ta ɗaya za ta zalu fa'ifa ba za a gushe ba ana samun su ba yi an istimrar security ko ya shi an same su asaniya siffa ta biyu zahiratun alal haq zama mai bayyana akan gaskiya fitowa fili wa haza ya ali al-intisar wannan yana nufin Allah shi da ba su nasara asaniya siffa ta uku la yadurruhum man khazalahum wala man khallafahum wanda ya cutar da su ba zai ainihin wato wanda ya tabar da su yanda su ba su kai kowa ba su isa ba wanda ya saba musu wanda bai hana su ci gaba ba ba ga ya'ani ighalatu ahli al-bid'ah wal kufar yana nufin za a samu kafin cikin bid'a suna jin haushin mutanen kwarai suna musu makirci suna musu sharri suna nufin su da barna amma bai asiffa ta hudu kullu hafin nari illa wahida dukkanin tafarki na wuta ne in da kwaya daya wa ya'ani wannan yana nufin annajata minan nari za su ci daga wuta waɗanda ka ga na ƙarshen a lahira ake gani amma waɗancan guda uku duka za a gansu a duniya kuma duk tafar tafarki wani tafarki na ainihin wato a gaba da safe sai ka sami shi da waɗannan abubuwa musamman na uku ɗin nan zai da yana tun rana ta tsaya amma waɗancan yau da gobe suke kenan amma mukhalafa da ƙoƙarin kawo su kajila to ranar da duk aka fara wa'azi su gaba ɗan jiya. sun akan faɗa da wannan wa'azi da wannan karantarwa ta gaskiya amma listimraru wa lantisaru فقد اتفقت أحاديث الطائفة المنصوبة على أنها مستمرة في على الإسلام حتى يأتي أمر الله وهم كذلك batun shi بطن wato جبا da دسام nasara. waɗannan guda biyu dukkanin hadisi da suka zo suna magana akan a ƙaifar mansuwa su sun faɗi cewa ne za a samu tabbata a ci gaba a kan nasara waɗannan tafarki da ainihin gaskiya wani sifafin azuma wannan sifa ce babba istazhara ha alifini musalli fiha mu'jizatan bayyanatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan sifa ce girma wanda ba su ilimi sun tsaya su yi bayanin ta saboda mu'jizatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma haisu baqa ma akbar domin wannan abin da manzo Allah ya bada labari shi ne ga faruwa kullum قال المناوي في سجل القدير الإمام المناوي أتكن سجل القدير يكتوى وفيه مؤسس بيّن فإن أهل السنة لا يزال جبال ظاهر في كل أصر إلى الآن أهل السنة بسجيش بأقوة نقام نسوسك بعينه مثلا في فرق زمن هاي فمن حين ظهرت البدع تنسن دا أكثر مبينة بدعة على اختلاف صنوفها بدعة كلا تحدى بنتنا min al sun zama da aka samu khawarija wal mu'tazila da ƴan mu'tazila wal rafida da waɗannan baƙaƙen ƴan shi'a masu musulmai da sahabbai wa ghayruhu da wasu bayan waɗannan manyan tawaga ta ƴan bid'a lam yuqum ahadun minhum dawla sam wanda a cikin su bi taɓa a ce shi yake juya duniya ba walam tasbirra lahum inda ma suka samu duniyar kamar ratuda sun kafa gwamnati yan ubaidiyya to al'amarin su bai ci tabbata ba karfin su bai ci tabbata ba bal kullama auqadu naran lil hajji Allah duk sanda suka hura wata wuta ta kawo barna da yaki a cikin musulmi sai Allah ya rufu ga wannan wuta sai Allah ya kashe wutar bi nuril kitabi was sunna cikin alquran da sunna falillahi alhamdu wal minna godiya ta tabbata ga Allah da baiwar Allah in ki kalli tarihin duniya haka ya faru akan samu inda khawarija su samu gwamnati amma lokaci kan tsarki ke lalace yan shi'a su samu karfi lokaci kan tsarki karfin sai lalace yan dariƙa ta ainihin wato mu'tazila su samu gwamnati tana yi da su bayan lokaci kankani ya nemi tarar kai shi mutum misali mu ma yanzu a wani da muke cikin waɗannan yan shi'a nan Najeriya sai da suka karfin da kowa tsoron sa yake kowa yana jin tsoron sa yana shakka su ko ka shi a cikin musamman garin Zaria dole ya zama a cikin jari ɗin ta sakar ranakun da ake fito wasu abubuwa dole ka canza abin nan abin da za yi a rana dole ka ruga da gudu ka ji ka siyo abin da za ka siyo aka ce gobe ashura don ka san gobe kusa in kuma ka fita ta kai wa ta sai ka ci duka mutanen gilai sun fi kowa fahimtar wannan baka da ƴancin ka fito baka da ƴancin sai mata ka asibiti tana nakuda da dabi baka da ƴancin ka je ka kira ka dawo da daddare duk baka da incin komai gwamna ma bai da ƴancin shiga anguwa kwarewa ke gwamna to kuma sun samu ƙarfi amma lokaci guda Allah ubangiji bai da ashe wadu ha Allah karyi da karfin su yanzu sai ka kama ba a yi su sun yi shekara ɗaya amma kamar ba a yi su ba a zariyar nan to haka Allah ya an yi da su irin wannan a kasar Afghanistan zamanin su ainihin Mulla Ali al-Qari kamar shekara 400 da suka gabata an yi wannan fitina da su a kasar Misra zamanin daular Ubaydiyya wanda yan shi'a da suka kafa daular ta Fatimiyya sai da suka karfin da suka karya kowa lokaci guda Salahuddin al-Ayyubi ma zaman su an yi wannan fitina da su a ainihin kasar Bahrain shekaru kamar 200 da suka gabata an yi mutu su a kasar makka kafin kafa daular nan ta ali sa'ud inda suke za su zama jawo ire-iren wannan fitintunu su allah ubangiji ya zo ya za su ta inda ba a tsammani haka yan ainihin khawarija an samu lokacin da suka zama suna da tacewa suka yi abin da suka gara amma su sai a neme su a rasa allah sai ya kawo musu gargajewa da lalacewa ko kuma isu isu su tarjima har su ainihin wato da kansu wannan duka alama ce ta yan bid'a duk wani tafarki na Allah ko da ya samu ainihin wato rinjaye to rinjaye shi zama tamfara amma addinin Allah yana nan zahir duk da faɗi da aka yi an wayi gari har yanzu akwai irin turfishin addinin annabar sahabbai da su akwai abin da za ka faɗa ka rantse da abin da zai kashe ka cewa haka sabai amma su fa a tafarki bid'a bid'a saboda ba su da kishi ka ta juyawa wanda suke bid'a yanzu sunan shi'a abin da suke da bid'a shi'a ba shi ɗan bid'a shi'a suke da rubi shekara da baya ba kamar da cikin kiristoci ya kashe kirista kullum ta zafi kullum wanda shi ya zo duk canza kamar da ka fi in ya fi da yazo sai ka canza addinin su jari gaba ɗaya za ka ake ta gaba da shi salafawan cikin ɗarika ba tare da ya su ba hanyar a matsayin mugun ɗan bida ke gani saboda ya canza addinin su jari haka suke a rikita addini a kan rikitawa a kan rikitawa wanda ya san ainihin wato addinin kirista yake a da in ka karanta shi kan yadda ake yanzu ka san gaba ba shi ba shi suna iwayen gari kawai su ce kaza an canza shi an ci an yi kawai an ce a canza kaza wanda a musulunci ya kuma taɓa yiwa ba ko da an yi mutum ɗin sai wani ya fanda ne sai za a ce a canza abin da Allah ya ce ko an yi ya ce shi ba su taɓa yi ba yanzu shi ba ka shirin sani abin da yake kokarin a kawo na na gado na cewa wai za a yi gado iri ɗaya maza da mata a Najeriya. Kuma ake ganin kamar musulmi ba ka ɗauki abin da muhimmanci ba ba zai yi a gumu su yi wannan duk ƙwarƙani yana duniya ba zai yi ba a gumu su ko wasu sun yi wasu ba za su yi ba ba a taɓa yin ijma'i a yadda ba wani fafaro ba haka kawai daidai shan kwaye ya fito da ce to shi yanzu ya yafe ma yahudawa jinin ɗan allah da suka zuba kuma ba su kauka ba ƙaddara da jinin allah ne kai kai ne baban shi allah jinin haƙƙi ne sauran kiristocin duniya waɗanda suke da haƙƙin jinin kaddara daga haka kawai suka fi shi da kaya ne an taɓa haka yanzu a cikin dukan munan nan baban a ce an kashe shi kawai sai wani a cikin bai zai ce ya yace zai yi haka bayan an yi shekaru ana cikin ciki misali kawai sai wani sai ce in ya shaƙo ya yace kawai sai ya yace an kashe ba kawai abin hafaro mai yi ayyanzu shi kenan sun haɗa kai da kiristoci da yahudawa irin wannan haukar ana yin ta a ɗarika ana yin ta a kiristanci ana yin ta a shi'a ana yin ta a duk wani tafarkin hauka amma a sunna ba ta yiwa saboda akwai prescribed ka'idoji a kansa ake rayuwa Khomeini da ya zo haka ya dinga ba da fatawa ta sarrai yana halasta abin da ya ga dama ya haramta abin da ya ga dama duk abin da ya gudu bayan son zuciya shi shi ne addinin alwaji bidayatul faqih shi ya kawo ta from nowhere cewa wanda zai shugabanci dole sai kin masani ne na addini mujtahidi ka a shi abawu ya zama mujtahidi da wani wahala ka je ah, ah, din ne sunanta al-hawza al-husainiyya al-muqaddasa a najd ka je ka zauna ka shekara hudu shikenan sai a ce ka kama ka zama hujja sai a maka wannan katar wannan jahilci da aka ba da zai irin shiga a baka ka kai, ta abin da ka duk abin da ka aiki ke ke daidai ne to haka haka kuma da daidai dinga yi abubuwa da dama a cikin addini shi'a na asali sai da bata su haka a cikin yan shi'a ba ko da da shi ba a sun musa al-musul sun ta ne kuma yan shi'a ne kuma har yanzu ba su daga shi'a ba cewa shi kuma kiyaye yake ba ta ne irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa a cikin addinan ƙarya amma addinin musulunci na gaskiya ba a samun haka burbushin addini yana nan sai ya bayyana komun yadda aka ce aka kawo wa amma ighadatu ahlul bid'a wal kuffari dangane da kuma wato bakin cikin da kafare suke ji dangane da masu aiki da ajinin kwarai fahiyar hajji ɗafa tsayi ba Allah fi zarasa Allah kada ma ɗudu ha wajidda wastar nura fastawa ala suƙihi la tara fihi wajen wannan tafarki mai daɗi wanda Allah ubangiji da kai shi dasa al'umma akan wani tafarki kana ma sai kuma ya tsiro tsuduha e gabar ta tsiro ya shidda ya karfi wasallada ya karfafa ya kauri fastawa ala suqihi ya daidaita akan kafafunsa la tara ya awaza ba ka ganin wani karkata akan shi bal qawiyan sawiyan za ka ganshi ne karfi madaidaici idza ra'ahu ahlul khibrati بالذات العالمين بالنامي منه والذات المثمر منه الباسل البائل صروا وأحبوا إذا مثنا نوما أهل الخبرة في الزرع العالمي بالنامي منه والبائل قال لشك سن da sun ji shuka sun san wuta ce ainihin wato ba da ta kawo abin nan riba a noma wa zabin da wanda za ta rushe al-muslim sun san wadda za ta ba da ɗan itace minhu wal ba'ir da kuma wanda za ta yi ainihin wato ta yi kusurtun ya yake kuma tukun mai butuntuna wanda za ta lalace sarru sisi farin ciki wa ahabbu kuma su kaunaci wannan ɗan itace amma za idza waqa basru a halin bayr wa zul wal kibr idan kuwa ma'abuta karkata az-zayf masu ƙarya wa da masu shaci faɗi wa da masu girban ƙarya masu addinin ƙarya da sun waiga sun ga wannan ainihin tsiro mai kyau in tala a kulubuhum ghaiban wa kamada sun zukatan bakin ciki da kulki rai bakin ciki da tasowa da zuciya wa kamada da kuma ainihin wato bakin ciki wanda yake karayar da zuciya ya sa mutum ya ji cewa an an ci gaba da shi kul mutu bi gaido kuma da su da bakin cikin ku wannan haka wato abin nan nan gani nan bai duka ku ba mulko hadhihi sifatu jilil qudwat al-awwal wanda shine siffar waɗannan jilil qudwa al'ummar koli al'ummar da ake kuri da su wannan shi ne su Allah ya faɗa da kai shi a ƙwarai ke cewa masaluhu masaluhun fil injili كالربك أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يكذب الضرع شن كان برك منوما ليغيظ بهم الكفار الله يمس shiri ne dan ya bai wa kafirai haushi daga daga cikin alamar mutum a fice dan ko zindiki ko kafiri da a zuciyar shi yana kyamar masu aiki da sunna duk wanda ke kyamun da aiki da suna zaka tarar da shi wani batacce ne babu wanda yake su ko yana biki yana kusuran su ya fara shahara shi yace yake eh, sunna kenan eh an ce sunna ji abin da yake to alama batacce ne yana da wata ƙasa da yake yi wanda baya so ya ga an ce ga masu aiki da sunna baya so ya ji an shahara sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ماذا يشي ولا شك أنها أيضا صفة للطائفة المنصورة على الحديث الذين دخلوا على الإثم ala isri jilil qudwa babu shi kuma wannan ita ce siffar ainihin wato a tsaifar mansura bayan ita ce siffar jilil qudwa haka nan kuma ce siffar ji wanda yazo a bayan jilil qudwa din nan Allah Muhammadu alaihi wa sahabi wa nahilu wa nahalu min ma'inihi safi kitaban wa sunnatan wanda suka bi cikin manzo da sahabbai kuma suka kwankwada daga ainihin ma'i mukuddar ruwa a safi da yayi kitaban وسنة يشي وتعمد إغاثة الكفار يوجي بأن هذه الطائفة هي غلط غلطه الله وتأخذه رسول الله wannan a yi kafirai cikin bakin ciki yana nuna cewa wannan ita ce nan da Allah ya da suka Allah kuma mu'ahadinta ta tarbiyya min هي da دلائل cikin الله nuna nuna Allah Allah da annaha datun domin wannan kungiya ta zama wato wani makami ne da igazaki a ada'illahi ladina ya'maluna ala itfa'i nurillah dan sanya abokan gaba Allah masu kokarin kashe hasken Allah sanya su cikin mutunci da ihmadi jazwatihi fi muslimina waɗanda kuma su kokarin sa ainihin wato su ainihin a su bude hasken addinin Allah su bude hasken addinin Allah a cikin zukatan musulmai su rufe hasken addinin Allah daga zukatan musulmai wani annan laha mutammimu nuri to da Allah ya yi alƙawarin kusa hasken shi duk ba su su kashe hasken a cikin zukatan musulmai ba walau kare hal mushriku na kuda kafirai sai su wa mu mudhibu dini kuma Allah ya yi alkawarin bayyana addinin sa ولو كره الكافرون ولذلك ترى أهل البدع يعادون أهل الحديث في كل عصر ومثله wajen yan bid'a suna gaba da masu tafarkin hadisi a kowane zamani da kowane gari kowane zamani cikin tarihi da kowane gari sun kaji cikin yan bid'a suna ainihin gaba da masu bin Qur'ani kullum aka ce yan bida mutane shi ne da yan bida a kan yan rika zama. yan bida shi ne duk wani da yake bida ko a cikin wata ƙungiya yi ko ya kira kanshi da suna abu suna ko ya kira kanshi da suna salafiya ko ya kira kanshi da suna dan izala ko ko ya kira kanshi da shi in dai yana bida sun shi dan bida kawai ba sunan bai kamar yadda mutum ya kira kanshi da suna musulmi amma kuma sai a samu aiki shi na musulmi ba aikin shi na kafirai mutum da kira kanshi da suna mai gaskiya a kasuwancin shi ko harkar shi kuma sai a samu ba haka yake ba so al'ibratu laysa bil asma lakin bil af'al ba wai sunan da ke kawo shi dan galibi da an ce yan bid'a mu yan kidala mu mutane yan bid'a kawai su ne yan bid'a su ne ne yan bid'a mu a gurin mu to ba su kadai bane Rika bid'a ce ɗaya da cikin ta sabbin bid'o'i, shin ka ita sab bid'a ce ma a cikin bid'a ba rika wata wato gaɓa a ƙasan wata gaba na fata gane wannan don haka ko da mutum ya ce shi ɗan kizala ne don a cikin ɗan kizala akwai cikin a ta yawa zama wanda suke cikin wannan halin da za ka ce shi ne kin masu aiki da hadisi kin masu bin sunna wannan yan gida ne kawai sunansu da uniform ɗinsu da registration ɗinsu da id card ɗinsu da mukamansu a cikin tafarkin da asali ya kamata da ma'alu su ne su kome ba sai da musu kariya ba babu ko da mutum ya ce shi salafiyya ne ko ya ce shi ahlul hadisi ne ko ya ce shi alfirqatul najiya ne ko mai kira kanshi da sunan in aikin ya zama daidai da ma'anar sunan sannan mutum shi sunan in aikin shi zama ba za mu shi hukunci da aikin malam ya ce, abu abu usmana abdurrahman bin isma'il as-sabuni al-imam as-sabuni ne littafin al-salaf wa ashabil hadisi yace wa alamatu ahli bid'i ala ahliha zahira alamomin ɗan bid'a suna nan bayyana akan ɗan bid'a wa azharu ayatihim mafi bayyanar abin da ake gane ɗan bid'a wa alamatihim mafi bayyana alamar da ake gane ɗan bid'a shiddatu mu'adatihim bi hamalati akhbari nabi sallallahu alaihi wasallam kaji yana da tsananin gaba da masu da hadisi yana tsananin gaba da sun da su al-imamu shafi'i Ahmad ibn Hanbal baya kauli da an kira Bukhari da an ambaci ainihin Ibn Hajar da fara zagi da an ce Zahabi ya kinwa da an ce Albani ya ji kamar shi ya mutu to wannan alama dan bid'a ce baya so ya ji an kira mutanen da aka san su aka san su an san su cikin su ne hadisi sai da an kira su ko hadisi alama ta farko ake ran dan bid'a al-kibaruhum lahum da kokarin wulakanta su daga aiwa wai kawai zuwa ne hadisi kawai wani ya jiga wani ba su da wata fahimta ba da komai aka yi cikin hadisi wasu hun biyu da ƙoƙarin tashi musu kafa nuna cewa ba a kan komai suke ba ba a bakin kudi suke ba wa tasmiyatuhum iyahum hashawiyya kiran ahlus sunna ma ta hadisi da sunan su cewa hashawiyya ne ma'anan hashu eh, kayan ciki wato wanda su ba a bakin kome suke wasu jirga a cikin musulmai waɗannan kawai wasu tsararru ne wasu masu tara zaune ne wasu ƴan fitina ne wasu masu neman a ji labarin su ne wa jahala su ce musu jahilai ba su iya liƙarabi ba ba su iya mantiki ba ai ba su ma eh, eh, kaza ba ai ba su san komai ba duk ba in suna yin kenan zahiriya su musu ai zahiriya ne kawai ba sa fahimtar nasoshi wa mushabbiha da ce masu yin tashbihi don sun tabbatar da sifofin Allah da itiqadi minhum fi akhbari rasulullah sallallahu saboda kudurcewa da suke game da hadisai inna ha bi ma'azalin alil ilmi su agun waɗannan yan bid'a suna ganin hadisai da ilimi daban wa annal ilma ma yulqi shaytanu ilayhi suna ganin wannan abubuwan wannan hayani da shaytan ya cika musu da ita da ilimi min ta'ij uqulihim al-fasida sakamakon ilmomin su waɗanda suke na barna wa waswasi sudurihim al-muzma da kuma rudanin da take cikin su masu datti wa hawa'i qulubihim da kuma hawa'i shine obsession wato jiji da kai da suke ganin nauyin kansu da suke ji alkhaliya min alkhali ba wani alheri suna ganin su gaskiya ne shi taron banza ne kawai wa maganganunsu wa hujjajihim da hujjojinsu al'aqila wanda suke barna ƙarfi da sufofin Allah ba shubar hukumar zahiga albatira da kuma shubuhohin sa da suke rugurguzazzu da barna in ma su gaɓaɓɓun wannan awwal jama'a za ka ga su ne zahirin abin da ke faruwa tun da har yanzu kiran ahalus sunna da sunaye waɗanda suke na wulaƙanci da sunaye na ƙasƙantarwa da sunaye na jahalantarwa a ce ai ɗan wahabiya ne ɗan kaza ne ɗan kaza ne ɗan kaza ne yan ne yan kaza ne irin suna irin waɗannan sunayen sannan da kuma tunanin tafarkin da suke a kai na ilmin hadisi ta ilimi wani shi wannan hayanin mantiki da falsafa da rudani da kaulani suna ganin shi ne ilimi to annan kuma da cikin illa shi ne suka samu matasan mu na ahlus sunna suna rukuwa da irin wannan sosin banza da kuma shi ke ka a yi gaskiya malamin da akwai ne ne ilimi a kama da ya rubuce ki ne ne ilimi a ciki kawai misali wanda kowa zai buga su da ayar qur'ani kawai ka faɗi duk abin da ka gara ma akan ba zai iya wannan ba in kana da jur'a ba ka ji tsoron Allah ba ka yi wannan ma'ana in kana ba ka ji tsoron abin da kake faɗa ka fasara qur'ani ne ba ka ji tsoron Allah zai hukunta ka kowa zai yi wannan shi ne da shi zai iya wannan me ilimi a cikin irin abin da waɗannan yan hayanin me ilimi a cikin shi laukaniyar kwan da fasa kashe karanta ba za ka ji ilimi irin abin da za ka tabbatar in eh ilimi ba ne to amma matasan mu saboda rutani ko kuma dan yayi ne yana son shi ma yin irin wannan surutun sai ya tsallake makaranta hadisi makarantar qur'ani sai ya samu wani shekaru wani ya je ya ire-iren wannan karatun a wurin shi wani dan ka a ce bai irin wannan karatun ba kafin ya ankara sai a fesa mushi guba da fara kyamar tafarkin da Allah ya fi abu mafi tsauranci da za ka fara shi ne fara nuna a ta ba wani matsala a idan ba kaza ba dan suwa na kawai ba su faɗi kadai ke da ilimi ba kowa ma yana da ilimi ba ilimi da kai kogi ne ai ba su san wannan bane shi za su ke karyatawa al'insanu a duniya da da malaman suna sun san waɗannan abubuwan kuma sun san cewa barna ce za ta tasiri a kan ainihin wato duk wanda ya shiga ta ta suke hanawa kuma iyaye ke hana ƴaƴansu hulɗa da yin abubuwan da ko da ainihin ƴaƴan suke babu matsala amma nan gaba su da su duk uban da yake son ƴaƴan shi dole ji zama yana da regulation akan da suwa da suwa ƴaƴan shi za su yi magana da suwa da suwa ƴaƴan shi za su yi abota da ne abin da za su saurara ko su kalla duk uban da yake zai game da bai da wannan regulation din ko a yanzu kawai da misali yaron ka zai fita ya je gidi da yaron wani su kira su magana a kan biyu ya dawo ba abin da za su tare da shi amma sai nan gaba a hankali a hankali wannan abin da tasiri gare shi shi yara kawai sun tafi cikin kwaya ɗaya yanzu na awa ɗaya wanda bai kamata su kalle shi ba za su kamar an gama lafiya ne ko da a yi gobe a yi jiji kan abin da ya ba shi ne irin wannan abin da ke faruwa Ta fi nishaɗi a lokacin a kashe a to ai sun amma daga ba za a samu ta da shi shi dole mu kiyaye jama'a game da sauraren yan bida musamman yan bida wanda suke da baki kuma suka iya yaɗa shubuha don shubuha tana makalkalewa a jikin zukatan ainihin wato dubiya Kallaka ga har sahabbai da yaƙini da suke da shi da imaninsu a matsayin na tawagar farko sai da aka samu yahudawa sun dinga samun shi ba irin abin da yahudawa suka dinga kai a madina sun su ba irin kafaran makka ni wawaye ba wanda za ce a sa duka a yi kisa su ba irin su bane su kafare ne masu ilimi da haka suka zo za su zo da tambayoyi za su zo da wani ke yawon sanin ko aminu billazi unzila alal ladina amanu jahan nahari a kakirau za su yi imani da kafi zama sun ce sun fasa sun gane addini na gare ne ko wani zo da tambaya ya ce yana da tambaya ne za a fara cin hanshi shiga aljanna yana da tambaya ne wani shi kawo maka wahayi sun ai jibril ne to ka gani waɗannan sabu ba sun yi jibril ba amma sai da aka yi ai gudu yana yana halakar da al'umma sai su yi eh, gaskiya ne ba duk al'umma da aka halaka shi shi halakar da su to wannan abin ya shiga ran wani mai da imanin imani kenan na fata mun gashi ko jama'a don ka duk shi ka dan dai kai ba malami ne wanda za ka saurara dan warware shi ba ba ka da da da da da da abin da da magana da bid'a ka taura da injila qur'ani yayi testify shi ne tafan Allah ne amma manzo Allah yake ka karanta shi ko je karanta babu wanka da su za su saddiku wa yake kabbi saboda an ga arfi da tafan Allah fake don za ka je garin karanto su ka karanto ka ɗauko wata guba ko wata masifa da za ka wata cikin musulunci ka rikita musulmai kamar yadda yake faruwa ga waɗanda suke kasa sa cikin wannan hayaniya so yana da cikin abin da wajibi ne jama'a mu kula da shi shine ba a ba ɗan biya platform da za a saurare shi amma yana ƙara mishi encouragement ne duk ɗan biya da ke karantarwa idan ya ga irin ustazai suna zuwa majalisun shi sai ya ji ƙarfin gwiwa sai ga ado ah, ashe yana da ta cewa ashe shi ma da da shi sai ya kara haɓaka amma idan aka tsare shi ya ga ba a bukatar karatun shi shi kan sai ma ku idan ba Allah suke ba galibin su kuma meye wani karatu wadda ɗan gida yake da shi wanda babu shi a cikin sunna babu wannan karatu kowanne iri ni na kama da mutum zai takama ne a duniya kamar zariya da kai in ba har ilimi abin takama ne za ku takama shi idan kana da karatun da ba wanda yake da irin shi to anan garin zai ba wanda yake da wani kasu da wanda wanda yake da irin shi kamar mota ce in ka ban taro da mota za ka takama ne ko idan babu mai tsadarsa ko kuma su karar jikin ka babu mai tsadarsa amma irin hula da kake sakawa da yanzu kowa yin ta yake sakawa irin mota da kake hawa kowa irin ta kawa za ku takama baka fi kowa komai ba to duk wannan yan gidan sun gwada littattafan da ake zuwa ana koya gun da ake ta mutane da su wannan tafan fa kowa ya iya koyi da su kowa ya iya koyi da su a nan kasa shekarun kafin ya iya koyi irin wannan hayani da ake karantarwa a irin wannan makarantar zauren da ɗarika da irin wannan majalis na yan bidiyo kowa ya iya karantar da su dan dai a je a ja a fassara a dan faɗin magana ɗaya biyu haka ba ya biya amma sai ɗalibai zai ji da haka sai ga mutum ana nan ana nan sai ya fara ya fara sai ta jimin shi a hankali yana rage ki suka ji ce ai akwai saɓani ya ka ga fara halakar ke ba bai san wannan saɓanin ba da ya sani kawai na alibu kawai ya sani amma yanzu an kulla mai saɓani tsakanin annabi da wasu mutane can sannan ana nan ana nan sai ka ya fara jan wannan shi kasa ai hakikan ma ba su ci wando ba ai babu ma wando a zamanin annabi da sabbai babu wando ai ai ai farjin da aka ci kuma ba masa farjin lai ko kuma ce ai al'ada kike mu kuma wannan al'ada mu to zaka shiga wuce da wannan kawai da ka mutu wuce zaka shiga gara ka san wannan wannan yana daga cikin wato abin da ke samu samun mutane a cikin futur na da'awa kamar yadda muka karanta wata magana ran nan a cikin tarihin al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj ya ga makaranta ta cike da dalibai sai ya ce ma Abu Dawuda kana ganin za a fitar da malaman hadisi biyar a cikin wannan makarantar yace abin ke yake kana ganin duk waɗanda za su zama malama hadisi su ba za su zama ba kike kai gaskiya yaro kike wallahi sai shi ba yake wallahi ko guda biyar ba za ba za a fara jaba ana matsayin malama hadisi kike saboda damar su dinnan sun koya suna yara sai sun girma za su yi wasu kike su kama duniya ita wani kuma zai kama wata barna ne ma wani ma zai shiga cikin wani fasari da ta barna abu dauda ya ce sai da nan rayu na ga cewa a wannan ajin ba a fitar da malaman hadisi biyar ɗin ba abu dawud da kanshi kan tarihi yana cikin tarihin dinnan eh, al-imam shuba ibn al-hajjaj a cikin sura al-amin nubara duk da fa wannan shine al-futur mutum yana cikin abu na alkhairi sai kawai ya fandare ya kama wani abu ya fandare kawai kuma yana tunanin ai wannan shi daidai bayan wani lokaci kuma kawai sai kare ya yi asarar abin har a boko wanda yana faruwa da mutane ba ma addini har a kasuwanci a komai na rayuwa haka sai mutum ya kaka tsantsan da za su zai kulubana ba'a da in hade kana kenan dan Allah kai ta wannan addu'a kana Allah karka cikin zakatan mu bayan ka shekar da mu ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum yana cikin da kawo mana maganganu ne na ainihin wato abu ismail al-ansari abdurrahman ibn ismail abu usman al-ansari yace waɗannan su ne waɗanda Allah ya la'ance su in da ya kurmantar da su na makarantar idanunsu wa man yuhibbu Allahu fama lahu min mukrimin inna Allah yaf'alu ma yasha' wanda duk Allah ya wulakanta shi to babu wanda yake bashi wata karama kuma Allah duk abin da yake aikatawa iya magana ta shi kenan وقال أحمد بن سنان القطان المتوفى سنة 58 بعد المئة الثانية للهجرة رحمه الله ليست الدنيا مبتدئ إلا وهو يبغض أهل الحديث الدنيا النباب والتنبدع في هذا المحنى كما لمن حديث فإذا ابتدأ الرجل نجاء حلاوة الحديث من قبله duk mutumin da ya fara bid'a sai a cikin daɗin hadisi ba ya jin daɗin haddasana haddasana wa an kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu huraira ba ya jin daɗin wannan abu ba san jin daɗin ana faɗan wannan abu wannan magana fatih daga cikin kawata a cikin dafin sharfu ashabul hadith haka nan hakim a cikin ma'rifatu ulumul hadith da kuma shi ali sabuni kan ila yau a cikin littafin sa aqidatu salafi wa ashabul hadith sun ci gaba da cewa wa qala abu nasr ibn sallam al-faqih al-mutawaffa sanata خمس بعد المئة الثالثة للهجرة رحمه الله ليس شيء أسأل على أهل الإلحاد ولا أرجع إليه من سماء الحديث وروايته بإسناده باب أبن ديك نوي ديك جبلاء واتو نوي أولا أهل الإلحاد ما سكر كتا وأبقى أبقى كاما من سماء الحديث وروايته سنجي حدثنا مدارا سنجي أنت حدثنا أحمد قال أخبرنا مالك sai su ji bakin cikin duniya ya da an bude shayil bukhari ya su kamar za su mutu da an bude muwadda za su ji kamar za su halaka to alama in ji wannan shi isma'ila muhammad bin isma'ila tibi kala كنت وأنا وأحمد بن الحسين الترمذي إلا أبي عبد الله أحمد بن حنبل منا بنا أقوم بن بن حنبل وقال له في أكثر شيء يا أبو عبد الله ذكروا ابن كثيرا في مكة أصحاب الحديث akwai dan bid'a a kasar makka an ce an ba shi labarin malaman hadisi fa qala fi qaumi su'in na mutanen banza ne wannan ya hadisi ba su da hankali fa kama abu abdullahi wa huwa yanfudu sabahu shi abu abdullahi imam ahmad ke tashi yana kafa yana cewa zindiqun zindiqun zindiqun dakhala baitu dakhala baitu su na mai yana cewa zindiqun saboda ya zagi hadisi da malaman hadisi وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث الإمام الحاكم شكيتي وعلى هذا أهدنا في أسفارنا وأوطاننا haka muka saba a garuruwan mu da tafiye mu inda muka ji haka muke kullum mai tasiru ila nau'in nan ilhadi mun gane cewa duk wanda ke bin wani karkata wal bida'i da bid'o'i la yanzu ila baya kallon tafarki na gaskiya sai da idan wulakantawa yana kuma da suna cewa su hashawiyya ne su kiddaki kaya a cikin musu kwallo abu hati min rabi Allah kuma ahalin bida ilwa a cikin ahalin asa alama ɗin gida a ɗauka wa malaman hadisi da zai wa alama su zama a zama zindikai da kuma ahalin asiri ce ma ƴan hadisi da zindikai yuri gida da zai ka su bukalar asali manufarsu su wargar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alamatul qadariyya tasbihatuhum ahlus sunnati mushaffiha in da shi gane kuma qadariyya su ce su ahlus sunna mushaffiha wa alamatul rafida alama ɗan a kuma tasbihatuhum ahlul asari da nabitatun wa nasiba sun ya mutu ma ainihin wato ahlus sunna nabita tsoro wa nasiba da kuma wai masu kafa gaba da jinin manzo Allah sallallahu alaihi ko haka suke ta ko wa qala sabuni fi ashrik salaf wa kull zalika asabiyyatu duk wannan kabilanci ne wala yalhaqu ahli sunnati illa ismul wahid duk wannan sunaye da za a faɗa baya hawa kan ahli sunna sai suna kwaya ɗaya tabbatacce wa huwa ahlul hadith shi ne sunan su kinan ahlul hadith sun maƙala sannan yace ra'aytu ahlul bidai fi hadhihi asma'i allati laqabu biha ahlus sunnah wala yalhaquhum shay'un minha fadlan min Allah wa minna na gano cewa ɗan bid'a da suke lakkaba wa musulmai na kwarai waɗannan sunaye inda wannan sunaye ba sa mannuwa ta ga ahlus din Sun falal Allah da da wasa ba sa mannuwa a cikin ahlus salaku ma'ahum ai aitu ahlul bid'ah salaku ma'ahum masalatu shirki naga ɗan bid'a sun hau ta aikin kafirai irin mushrikai yadda mushrikai suka yi annabi la'anahumullah ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da mushrikai suka manzo Allah irin shi ɗan bid'a suke mutafakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu su mushrikai aqsam aqsamul qawla sun rarraba maganganu su da maganganu da kuma akan manzo Allah sallallahu alaihi fa sammahu ba'duhum sahira wasu su ce mishi dan sihiri ne wa ba'duhum sahira. wasu su ce mishi boka ne wa ba'duhum sha'ir wasu su ce mishi mawaki wa ba'duhum majnuna wasu su ce da shi mahaukaci wa ba'duhum muftariyan mukhtaliqan kazzaba wasu su ce girban kariya yake sha cikin yake da karyaci ne Allah ya kare shi da cikin waɗannan sunaye ya fi musu martani wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'ayibi ba'ihan bari'a manzon Allah ya nisanta ya barranta daga duk wannan sunayen to haka yan bid'a su ce ma ahlus sunna kaza su ce musu kaza ahlus sunna su barranta daga duka wannan sunayen walam yakun illa rasulun mustafa nabiyya shi bai kasance ba sai manzo bawan Allah da ake kuma annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa qala Allah azza wa jalla Allah ya ce undur kayfa darabaka amsala fadallu fala yastati'una sabila kamar yadda suka suke buga maka misalai da sunaye na banza su suka ɓace ba za su taɓa shi ba a wannan tafarki nasu wa kazalika al-mubtadi'a malam ainihin wato abu isma'ila al-ansari yace haka ne in suma su ma khazalahumullah Allah ubangiji ya wulaƙanta su iqtasamul qawla sun garraba maganganu fi hamal akhbari game da masu ɗauko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa naqalati afari masu kyau hadisansa ruwati ahadithi wal muqtadin bihi masu kwaikwayo da shi al muhtajina bi sunnati wanda aka san su bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al ma'rufin bi ashabil hadith wanda ake ce musu malaman hadisi fasammahum ba'dhum sai wasu ɗan bid'a suka kira masu tafarkin hadisi da suna hashawiyya wa ba'dhum mushabbiha wa ba'dhum nabita wa ba'dhum nasiba wa ba'dhum jibariya ya ka kace su wannan sunaye wani gabar cewa wa ashabul hadisi dama duk su malaman hadisi isabatun min hadhihi al-ma'ayib ya tsare duk waɗannan ainihin aibobi bari'atun sun barranta zakiyatun sun tsarkaka nafiyatun sun wanku walaisu illa ahlus sunnati al-mubiyya su ba su da wani sunna masu bin sunna mai haske wasirati makiyya da kuma safarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu da wasu bulis da kuma hanya wacce ke mare dukiya wani cikin tsariya masu aiki da hujjoji isassu alkawai da masu ƙarfi qad waqafahum Allah wafaqahum Allah jalla jalaluhu Allah ya ba su dangantakar Allah madauki ya ba su dangantakar da shiga ikitabihi wa wahayi wa khitabihi duk magana Allah da littafinsa da zancensa da wahayinsa واتباع أقرب أوليائه كما سبو masoyin Allah wanda ya fi kowa kusanci da Allah shi manzo Allah ke musu alaihi salama wanda ke da rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi allati amara fiha ummatahu bil ma'ruf min al-qawli wal amal kuma suka zama suna koyi manzo Allah sallallahu wajen bin hadisan shi wanda a cikin umarni ga kuma wasu sabu abin da ke tafarki shi wajen magana da aiki wa nazarahum fiha al-munkari minhuma kuma Allah manzo Allah ya hana mutane shirgun abin kyama na magana ko aiki wa hanahum ala tamassuk bi fihi wal ihtida'i bi mulazamati sunnati kuma Allah ya ba ahlus sunna taimako daga kasar akan riko da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shiriya shiriyuwa da dogewa akan sunna wannan kashi magana shi malamin da aka ciro kenan a sabuni sai shi malam salim ya ce kamar da tadaqatul kamar yadda al'ummomin kafirai suka yi ta gogoriyo akan al'umma musulmi fa kadhalika takalafat firqul mubtadi'a ala salafi ahal al-hadith kuma a cikin musulunci kungiyoyin bata da barna da bid'a kuma suka yi ta gogoriyo akan ahal ke hadith bi saboda ta bambanta daga sauran kungiyoyi kama annal ummatul islam ummatul islam shammatun min al-umam kamar da al'umma musulunci ta bambanta daga islam yuriduna bidalika jarha shuhudina shuhudina ala al-kitab wa sunnah كما صنع أسلافهم الرافضة والخوارج والقبلية من قبل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سوس أينهم وتشوتد شيدر مؤسن القرآن للسنة شدد فرقلن فرقو cikin tsakakin farko na rafida da kawari da al'adiyya sun aikata ga mutabatanmu sahabbai kenan na maza su salama haka da yanzu suke so su aikata gare mu an ahmad ibn sulmana at-tusari سمعت أبا زرعة يقول إذا أتعيت الرجل ينتكس أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا من كجني yana. yana cin diddigin wani daga cikin sahabbai abubakar ne umar ne aliyu ne muawiya ne abu sufyan ne aisha ce hafsa abu huraira ga nan kala kala sahabbai waɗanda aka samu su in da suka kama musu gaba to ka kasa wannan zindiki kafiri ne zalika Allah annar rasula na haqqun dan mu abun manzo Allah da gaskiya ne والقرآن حق القرآن جسد وإنما أدائنا هذا القرآن والسنن ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai suka kawo mana wannan qur'ani da sunna a matsayin gaskiya inna ma yujuna an yajraku shuhudana so suke su masu kawo mana shaidun da suka kawo mana cikin nan da kitaba wa sunna suna yin haka don karnatar da qur'ani da sunna wal jarhu bihim awla su yafi kamata a soka a su su gaskiya wa hum zanadika mutanen banza da dindiki وقال الشيخ الإسلام وشامة أهل الشام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كما wato zakari ne zakari na ƙasar sham sun fi ya yake bayyana naka ya kamata ka gane cewa annan lazina yu'ibu da ahalal hadisi su wanda yake sukar masu bin tafarkin hadisi wa ya adilu na kuma yake kin bin tafarkin malaman hadisi jahal jahiliyya suke haka na shi kasan zindiƙe ne munafiku na kuma munafiku da yare ne wani haka nan ma ba ga imam ahmada ibn abi katila annahu bi shaykhihi qala al hadith makka fa qala qawm su'i fa qama al imam ahmad wa huwa yanfudu wa yaqulu zindiqun zindiqun zindiqun da khala bayti fa innahu arafa maghzab imam ahmad ya gana abin da yake ba shi yake mun karanta labarin anan bayan kadan ko قلت ني مالا سليم سبحتي نعم جسياني هكذا كان رباني هذه الأمة حتى ممالمي وأن لسك مالمين ألا cikin wannan al'umma haka suka kasance bidu'atul dalala haka suka kasance suna mu'amalar matattu masu kira zuwa ga ƙasa a shirkil gawaya haka suka kasance suna mu'amalar masu kira ga cikin halaka wa afrahi da su da yan tsakin su da ainihin yan gulman su da masu tsaya bilbirsadi suna nan suna jiran su a madakata da habiran su da ta da al'umma kamar bid'a su wa tambiha da kuma faɗakarwa game da su Allah ya ka aqibuna fi shirakihim kada masu ƙarfin zuciya masu biya ta ƙwarai, su faɗa cikin koma cikin ainihin wato net cikin abin farauta cikin faɗa ta waɗannan fatattu wa hiyalihim da kuma dabarunsu wa tadlisihim da makirsu sai su da muka faɗa gama wajibi da malamai su dinga bayani akan haka da masu bin aile da masu ainihin wato a rawar da aka waɗanda suke yin haka suke zama izina yanke hujja ga ainihin duk wanda ke sai su ana samun wanda ke shi kawai yana neman ina ne zai saurari karatu musamman a yankin da kawai karatun a wani yankin da ke ba da da shi haɗa za ka sami shi a kan intanet da sauransu to wani kawai da abin da suka rara ne ba da ma'aune na gane me yake kyau ya sa cewa duk da ya iya surutu sai ɗauka ma da wuri akwai masu tsakanin surutu da malanta kamar yadda ibn tafiya yake cewa al-ilmu qawlun muhaqqaqun wa hujjatun wadihatun wa ma suwa zalika falahu shay ilimi shine zance wanda aka tantance shi aka faɗi gaskiya da kuma hujja tabbatacciya da aka ba ka ba komai yawan su wuce zantan banza ne barna ce kawai to da mutane kuma abu suke ainihin wato yaudarar talakawa da jahilin da shi kenan suke sun fi sai a ce an ya iya jawabi ya iya fasa ya iya buga misalai in ya fara magana tole da hankalinka to wani mahaifin in ka saurare shi take babu abin da ya ja hankalinka sai ka ji ka ji ne ne ake ta zuba shi akan cikin da fasaha ne kamar gudu ana ta zuba zuba ki shekara da shekaru cewa yana da fasaha amma kan ka saurari shi ka rasa ina fasaha take babu wata fasaha a cikin magana in kan da kama kama da labarai da ainihin wato buga buga kawai ko kuma misali irin wannan na Kano dan gidan Nasir kamar da yanzu ya kafa kansa a matsayin wani shekani jinjiki wannan abu gaba ba yi da aikin mana suka sabai a kai su har gidan wuta babu wata masa abu gana shi in banda ku su cika baki da kanya yi kuɗin magana a cikin awa ɗaya kama shi da ƙarya guda goma wanda a cikin karatu ƙarya ce kawai ba wani kuskure ne ƙarya ne ba ka abin yake yanzu in ka inda yake ɓatanci ga malaman hadisi har waɗanda ake ganin ba su da ba su da eh, ajin nan tsananin matsala ma'ana su ba masu irin wannan tsananin ba ma'ana indiya ba su da kamar misali na kawai ibn hajar ibn hajar malamin da kowa na iya kwanci da shi ba shi da hayaniya ba ba malamin aƙida ba ne ko dai raddi yana yin shi a natse amma wannan shaɗan cewa yake ibn hajirin munafiki da yahudawa yake rayu ibn hajirin ba ya rantsi da Allah na ga shi sai da ji kamar an wata amin wasu jika shi munafiki ne shi baya kallon shi a matsayin munafiki ne da kuma yahudawa aiki me ya ta hadisai waɗanda suke waɗanda suke goyon bayan su mu'awiyar da sa abu su gana ke eh, sharhin su da su masu rauni bane su irin waɗannan batatun jama'a don su su ibn tayyiya kam da amma da su albani to kawai ba an faɗi sunan su ma gara ba faɗi wani ma a gaban shi Irin waɗannan indiya sai ka ga mutane musulmi a halin suna suna sauraron su suna da kake a wurin su irin waɗannan gasunan da yawa akwai su a cikin gidan ahlus sunna akwai su a waje akwai su a gefe akwai su ana sasu a rediyo ana sasu a tv har da an saka malami a gidan tv yana ta hayaniya yana tuka a cikin Allah kuma ana kallon shi a ko'ina a kan nan akan akan ainihin wato shabaka ta ta ta ta ta ne su ne shi ta ta gina satellite kowa na kallon shi in ma ba kalle shi ba za ka iya zuwa kan youtube ka je ka sake kalla ina nan kuma a wannan lokacin da ta zama tana da agent agent da suke yada akwai agency da yawa da suke suna yada kusa to ba su lokacin da kamata mutum ya ka tsantsan fiye da wannan lokaci duk malamin da baka san aƙidarsa ba to kada ka saurare shi ba tare da ka samu tarihi da suka fa girki kai ka saurare shi kwata kwata kawai ya kuma ka zama lafiya saboda kamar yadda abu ta razu akwai wanda zai fita zai faɗa sai yi haka sai asiri ka rasa shiga haka kuma bai wa ɗan bid'a dama a ce ai muƙabala yana daga cikin kuci da shi ma ko da shi da ranar ɗan bid'a a ce a zo a zauna da shi kuma a kawo shi kan cikin gurin ahalin sunna kuma sallacin su da sunan za a kuɗe shi garin a kuɗe shi sai da muku mutane ya zuna wasu su da ake cikin mutane a garuruwa duk inda zai za a yi da shi tun da dama a kuma iya rikin shi jahilai masu zafin kai malamin ya san a kan fata Muhammadu Yusuf yake ni mukabala da shi a tara almajirai a garin mukabalan nan wasu almajiran da su biya ce malam haka da yake an haka da yawa a garin Bauchi a cikin mafi yawan da suka shiga Boko Haram a garin Bauchi abin da ya kashi garin Bauchi ya kai yin mukabala da Muhammadu kuma ya kure shi amma a kure shi kuma ya fasa jama'a wanda su kuma suka fi shi ba in ka gama abu ya kuɗe ya kuɗe ma kuɗe su to amma chance ɗin da ya ba shi ke saurari wanda ya ba shi amma kuma wasu shi ba ya ma ai shi wanda shi ke bid'a da shi ba sai shi ba da zai faɗa ko abin da zai kawo shi ta ya riga ya zama yanki cewa abin da ke duke ya zama yanki cewa abin da ke duke ko to za ka jin magana da shi shi ba zai tuba ba masu bin shi da suka yi da shi ba su tuba ba bayan da asara kenan kai da jama'a ka za su kuma goshi in ta kama kai magana a kan shi ba sai ka kira shi ba sai ka magana a kan shi to kai wata wata da shi mutane ta matsayin shi amma kiran shi a cikin go a yi magana ya yi wannan bai da wani fa'ida Allah ya tsira bari mu dakata anan sai Allah ya kai mako mai zuwa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ƙwarai kuwa